Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya Yakubu Makili. Hamas ta saki wasu ƙarin mutane uku a jiya Asabar a wata musayar da aka sako fursunonin Falasɗinawa kusan 400 wanda aka sako da yammacin jiya. Da yammacin jiya Asabar ɗin ne sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya isa Isra'ila domin fara rangajinsa na farko a yankin gabas da tsakiya. zai yi tattaunawa a kan shirin tsagaita wuta mai tattare da rudani da kuma shirin shugaba donald trump a kan gaza a gana wasa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a yau lahadi mutane ukun da aka sake a jiya asabar dukkansu mazauna yankin Kibbut nir oz ne da ke kudancin isra'ila a miƙa mutane ukun ne ga ƙungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa a birnin khan yunis da ke gaza kafin aka kwashe su zuwa ga sojojin isra'ila a tel aviv 'yan uwa da abokan arziki suna kallon bidiyon sako mutanen ne kana mutanen suka sako a cikin mota inda aka mika su hukumar tattara haraji ta amurka ta irs za ta sallame dubban ma'aikata na wucin gadi a tsakiyar lokacin karban haraji a cewar wasu majiyoyi biyu da ke da masaniya ga shirin hukumar kuma rage ma'aikatan ka iya faruwa nan da mako mai zuwa Gwamnatin Trump ta ƙara ƙaimi a yunkurinta na rage yawan ma'aikatan gwamnatin tarayya. Tana ɗaukar wannan matakin ne ta hanyar umurtan hukumominta da su kori kusan dukkan ma'aikatansu na wucin gadi da ba su riga sun samu kariyar ma'aikatan jama'a ba. Sai dai ba iya gane adadin ma'aikatan hukumar ta IRS da matakin zai shafa ba. A baya, gwamnatin ta sanar da shirin bada diya ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da suka amince su ajiye aikinsu. wani shirin kaucewa ritaya domin rage yawan ma'aikatan gwamnati cikin gaggawa. wannan shirin ya kare ne a ranar shida ga watan fabrairu kana jami'an gwamnati sun ce duk wani ma'aikacin da ya amince ya ajiye aikinsa zai rika karban albashinsa har zuwa ranar talatin ga watan satumba a jiya asabar fargaba ta mamaye baki ɗayan birni mafi girma na biyu a gabashin congo inda dubban mazauna yankin suka tsere cikin kaduwa yayin da kungiyar 'yan tawaye masu samun goyon bayan ruwan da suke dannawa a cikin yankin da safiyar da ta gabata kafin mayakan m23 su isa kewayen bukavu birni mai yawan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wanda ke tazaran kilomita ɗari da ɗaya a kudu da birnin goma da ke hannun 'yan tawayen mazauna yankin sun zama a kan tituna suna yunkurin tserewa kana 'yan fashi suna cika jaka da duk abin da suka samu da yammacin jiya asabar an dan samu kwanciyar hankali a bukavu lokacin da aka daina harbe-harbe bayan da sojojin congo suka fice daga birnin kana suka tuka motocinsu zuwa kudu in ji wani mazaunin bukavu alexis bisimwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nahiyar turai ba za ta samu wurin zama ba a teburin tattauna batun zaman lafiyar ukraine in ji wakilin donald trump a ukraine yana faɗa a jiya asabar bayan da washington ta aiki da tambayoyi ga manyan biranen turai tana tambayar su wani irin gudunmuwa za su iya baiwa Kiv. Trump ya ba kawayensu na turai mamaki a wannan mako inda ya kira shugaban Rasha Vladimir Putin ba tare da tuntubar su ko Kiev ba, kana ya ayyana fara tattaunawar zaman lafiya nan da nan. jami'an gwamnatin trump sun bayyana karara a cikin 'yan kwanakin nan cewa suna sa ran kawayensu na turai mambobin nato za su ɗauki muhimman alhakin yankin saboda yanzu amurka na da muhimman batutuwa a gabanta kamar batun kare iyaka da kuma mayarwa da china martani matakin na amurka ya haifar da fargabar cewa akwai yiwuwar yin waje da turai a cikin tattaunawar zaman lafiya da zai yi tasiri akan tsaron su kansu musamman idan ana ganin tattaunawar za ta karfafa rasha a ƙarshe akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu a wani turmutsutsu a tashar jirgin ƙasa a babban birnin ƙasar indiya a jiya asabar lokacin da mutane suka taru suna jira su ɗauki jirgi zuwa taron ibada mafi girma a duniya wani ma'aikacin lafiya yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp A kowane shekaru goma sha biyu, taron Ibadan Kumbh yana tattaro gwamman miliyoyin mabiya addinin Hindu zuwa birnin Prayagraj da ke arewacin kasar. Kana yana da tarihin bala'o'i masu nasaba da taro, ciki har da wanda ya faru a watan da ya gabata, inda akalla mutane talatin suka mutu a wani turmutsutsu a wurin ibada mai tsarki na Ganges da Yamuna da kuma kogin Saraswati mai tattare da tarihi. Gaggawa a tashar jirgin kasar na New Delhi ya faru ne a jiya Asabar yayin da jama'a ke kokarin shiga jirgin kasa don zuwa taron da ke gudana wanda zai kare a ranar 26 ga watan Fabrairu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafafun na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne da matashin arewa na farko da ya sami shiga kundin bajinta na duniya na Guinness wato Guinness World Record a fannin daukan hoto. Kundin bajintan Guinness wani babban shiri ne da ke baje kolin nasarorin zagaguran mutane a fannonin rayuwa daban-daban da suka dauka da nuna wa duniya bajintar su a karfafawa na baya akan mahimmancin jajircewa akan duk abin da mutum ya sanya a gaba. Alƙalman ƙididdiga na baya-bayan nan a yanar gizo sun yi nuni da cewa 'yan Najeriya 47 ne suka shiga kundin bajintan Guinness waɗanda suka hada da sanannun mutane irin su marigayi mawaki Fela Kuti, tsohon shugaban kungiyar Super Eagles wato marigayi Steven Keshi na baya-bayan nan kuma mai girke-girken zamani Hilda Basi da kuma Tunde Onakoya mai buga wasan chess. A shekarar 2020 ma wani ɗan Najeriya daga jihar Kano mai suna Haruna Abdulaziz ya shiga kundin na Guinness a bisa kafa tarihi tarihin wanda ya fi yawan taɓa kwallo da kafa a cikin minti ɗaya. A baya-bayan nan kuma sai aka sami matashi ɗan jihar Yobe Abdulrahman Sa'idu da ya kafa sabon tarihi a kundin bajintan na Guinness wanda zai fara mana bayani akan me ya jawo ra'ayinsa ga shiga gasar irin goyon bayan da ya samu da ma kalubalen da ya fuskanta. Sunana Sa'idu Abdulrahman ni mai ɗaukan hoto ne wanda ya kasance portrait and documentary photography wanda yake daukan hotunan abin da ya shafi tarihi da kuma al'adu event event talent haka da sauransu babban abin da ya jawo ra'ayina na shiga gasan har kuma Allah ya tabbatar da nasara wannan lokacin shine in karfafawa matasa masu tasowa wanda suke da kokarin su ga sun shiga sana'ar photography especially a nan Najeriya musamman makarantar da na je na kaddamar da wannan attempt na breaking wannan record din secondary school ne to hakan ya kasance kaman yunkuri ne na encouraging nasu su kasance su irin wannan wata rana sannan kuma su dogara da kansu sannan abu na biyu abin da ya kara jan ra'ayina na dauki wannan hotuna masu yawa har na shiga wannan gasa na nasara shine kasancewar a Najeriya muna da abubuwan nunawa a duniya na al'adu da ilimantarwa da dai abubuwa da yawa wanda in kika duba saukar hoton ne ke iya kawo bayanan da zai fi gamsarwa a duniya cewa wannan abin da gaske ne wannan na shi ma daga cikin dalilin da yasa na ɗauki wannan hotunan saboda nuna wa duniya muhimmancin harkar ita kanta ɗaukar hoton. Ta yaya ka shiga gasar Guinness World Record matan farko? Har hakika yadda na shiga wannan tsari shine akwai shafin su na yanar wato website kina ake cewa a turance ta wannan gurin zaka je ka shiga ka bude account da su idan ka bude account da su za su baka dama su confirmation daga email address naka sannan zaka shiga akwai gunda zaka je ka cike cewa kana so ka yi creating sabon record ko kuma kana so ka yi breaking din record din wani wanda yayi dan ka yi wannan zaka tura musu daga kan dashboard ɗinka da yake cikin wannan website din kenan za su bibiya saboda ana yawan cike cikin record daga duniya za su baka akalla ya kai wata uku in kuma zaka biya priority wato kamar zaka biya ka review da wuri su duba maka to suna da wani payment method da suke wanda za su haɗa kamar team daga wurinsu wanda za su duba maka wannan abin naka within two weeks ko kuma dai ma ya dan gaza wannan lokacin to ni na yi nawa na jira bayan wannan wata uku suka tura min cewa yanzu sun yadda wannan record din da na apply nake so na yi breaking din da je ne breaking din sa to da na zo ni suka tura min PDF na dokokin tsare-tsaren yadda ake bukata ana da bukatar da na kawo mai karatu mai level kamar 16 kuma da wanda yake wurin dai sauran ka'idodi da suka kakkawo na irin location da yanayin yadda an zo ɗauka ga irin kalan hoton da suke suka ga kalan background da dai sauransu haka to duka na yi kokarin na providing wannan shirye-shiryen wannan abin ya ɗauke ni ya fi shekara ɗaya saboda ka'idodin da suka gindaya da suka tura min cewa iya kuskuren da za su iya ɗauka a cikin awa ɗayan nan da zan yi ina ɗaukan hoto shine sakan ɗaya saboda abu ne na duniya gaba ɗaya babu wani wani abin da za a ɗauke shi na maganin kuskure. Na'am, ko za ka yi mana bayani akan tsawon lokacin da ka ɗauka don shiryawa shigar wannan gasa? Na yi kusan shekara ɗaya ina shirye-shirye, na da kuma ƙwararrun wanda suka san abubuwa wanda ban sani ba wanda ya ɗan shigan mun kai da dai su haka. Wani mataki ka ɗauka bayan gama tuntuɓar mutane da za su taimaka maka a yayin gasar? Bayan na gama tuntuɓa na haɗu da duk wasu abubuwan da ya kamata na yi wannan shiga gasa na zo na haɗa tim na musamman muka zo muka ƙaddamar da wannan abu bayan mun yi shi immediately sun baka approval cewa ka je ka yi aikin record ɗinka to akwai manaja akan dashboard ɗinka da za a baka duk abin da za ka yi za ka tuntuɓe shi bayan wannan akwai bidiyo da suka bukata wanda duk program da za a ɗauka tun daga farkon fara program har karshe zan ɗauki wannan yana ɗaya daga cikin kamar dalilin za a tabbatar an yi sannan suna da bukatar media articles wata gidajen jaridu musamman national news a ce su sassaka to dole sanda muka inviting national gidajen jaridu wanda suka zo kai covering abu live a wurin kana da bukatar evidences ne amma gaskiya masu tsaurin gaske ne daga karshe muka gama yin komai da komai muka zo muka yi offloading bidiyo akan dashboard abin na zan yi ce mana bidiyon da muka tura wasu shigo muka kara offloading bidiyo har ya kara ce mana akwai gyare-gyare saboda yanayin network da dai sauran sun da ma na bar garin da nake na dan jini wurin da akwai network sannan ne offloading sannan ya tabbatar min gashi yayi gutu ya tafi shin akwai wani kuɗin da ka biya kafin takardar shaidar shiga kundin ya zo maka a Najeriya kamar yadda kullum Guinness Book of Records ke faɗa su ba wai a ƙarshen gwamnati suke ko kuma ɗaukar ɗauyenin su ake a duniya ba su a management ne masu zaman kansu kai ne idan kana son kai wani abu ko breaking record din zaka zaka isa yin riguna a gurin su ko certificate duk sun faɗa sayarwa suke kudin international recognition suke ba wa mutane a duniya secondly ma idan ka gama breaking record ɗinka idan kana so za a maka quick review ka biya priority za su haɗa team gaba ɗaya ce to a wani lokacin ne kokari na biya wannan team ɗin kusan dala ɗari uku ne ina ga in ban manta ba da wani abu aka duba mara record ɗina duk da ke na samu inshu na offloading na saka wani bai hau ba da sauransu shi yasa ma ɗauki lokaci har ba su da wani bai kai kusan wata ɗaya da ɗan wasu sataniya to daga ƙarshe dai suka tura min email cewa alhamdulillah sun tabbatar min yanzu ne mai record ɗin sannan zan iya zuwa gidan rodin certificate ɗina in sai yi shi a wannan lokacin na jini kokari na sai certificate din aka saka mun a jirgi daga ingila aka kawo mun nan najeriya wani fannin ɗaukan hoto ka yi amfani da shi a cikin gasar kuma menene dalilan ka wato shi kalan wannan hoto da na dauka hoto ne da ake kira shi headshot kamar irin hoton da ake dauka wanda ba za a dauki mutum har can kasa ba kamar dai official hoto da ake yi haka na irin frame ko kuma na office haka to shine hoton da ba zai kasance zai nuna mutum ka ba daga iyakanka zuwa dai ka haka ko kuma zuwa cibiyar mutum haka zaka dauke shi na dauki wannan hotunan nan saboda ina so da karfafa wa matasa masu tasowa wanda suke da ra'ayi shiga harkar photography musamman a wurin nuna bajintar su da ilmantarwa da dai sauransu to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu bari mu sake komawa ga abdurrahman Sa'idu ganin cewa samun nasara a irin wannan gasa na bukatar kuɗi da taimakon mutane da za su mara maka baya don cimma nasara. Shin akwai waɗanda suka ɗauki nauyin shigar ka wannan gasa? Eh gaskiya na samu tallafi daga gwamnatin jihar Yobe musamman mai girma gwamnan jihar Yobe da kuma sakataren hukumar ba da agajin gaggawa wato SEMA, kwamishinan youth and support da kuma kwamishinan information da sai dai sauran mutane 100% support na samu da wurin su saboda duk wannan program da kika gani na ɗauki shekara ina yi wannan abun zan ce miki a cikin ɗari tamanin gwamna ne wannan aiki amma gaskiya mutane ma sun yi kokari sun ba da support sosai da ba kya tunani. Na'am waɗanne irin kalubale ka fuskanta. Gaskiya na fuskanci kalubale da yawa kasancewar dan ce miki ne kusan mutum na farko a arewacin Najeriya wanda na fara breaking Guinness World Record fannin daukan hoto ban san ko a wani fanni akwai ba. To gaskiya na fuskanci kalubale da yawa dan asali wannan program din da nake so na yi ma a Kano na so na to dai aka zo aka dan samu inshu da ke lokacin akwai inshin crisis da ake tunanin za a yi zanga-zangan nan kuma akalla zan tara mutane kusan dubu daya. Dole ne lokacin da dawo da shi da zo na a cikin jiha ta jihar Yobe akan wannan abun akwai wanda har iyaye na ya zaga wallahi ku nawa kuka yi wannan aikin gaskiya tim din da muka yi wannan aiki akalla za mu kai mutane hamsin saboda iya wanda suka jera mutane ma mutane hamsin hamsin hamsin da na gaya miki mun ware mutane ashirin ne saboda target din mu dama muna son da farko mu ɗauki mutane ɗari shida ne to amma da muka zo muka ga yanayin ɗaliban da wannan sai muka ga za mu isa mu haka muka ce to why not me organizing ya zama tim din da za su yi control din mutane hamsin hamsin din nan su zama guda ashirin kin ga inda aka yi closing nasu shine zai bada mutane dubu ɗaya. wani tasiri ne nasarar da ka samu na shiga kundin bajinta na Guinness ya kawo maka a yanzu? Alhamdulillah tun daga lokacin da na kaddamar da wannan atem na Breaking Guinness Book of Record daga ran da aka ce an gama dauka gidajen jaridu sun dauka sun saka to gaskiya tun daga wannan lokacin na fara ganin canjin abubuwa kira da fatan alkhairi da sauransu har zuwa lokacin da suka zo suka tabbatar da cewa na yi nasara daga lokacin da suka tabbatar da cewa na yi nasara kuma da na karasawa sai nasaran har yanzu ta kara samuwa ko a yanayin sana'an da nake ma na kara samun inganci da na zo kuma na yi presenting satifiket ɗina da mai girma gwamnan jihar Yobe a wannan lokacin akwai alkawarurruka da abubuwa wanda ya mun daga karshe ma kuma ya ɗauki mota ya bani. Waɗanne shawara za ka ba wa matasa 'yan uwanka a daidai wannan lokaci? Shawara da zan ba wa matasa shi duk wani matashi akan ko me yake ba ma sai layin ɗaukan hoto ba ya dage kuma ya addu'a kuma ya rike gaskiya ya jajirce Guinness World Record ba wai sai lalle akan photography zaka iya breaking record ko kuma zaka iya setting record ba zaka iya kan duk wani fannin na rayuwa akwai abin da ma ba su da record din kuma abu ne wanda ya kamata aka nuna shi a duniya Za ka iya zuwa ka cike ka nemi sabon application kenan ka saka muna godiya to masu sauraro duka duka a nan za mu kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma matashin da ya kafa tarihi da ya kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai leƙa ne ƙasar Nijar inda masu ruwa da tsaki a ɓangaren lafiya suke ɗaukar matakai don yaƙi da wani nau'in cuta da suka kira da farar masassara. masassara cuta ce da kan zo da zazzabi mai tsanani a wasu lokutan ma kan kai ga rasa rai kuma cuta ce wadda wani nau'in macen sauro ke haddasawa. A ƙoƙarin da ake yi don yaki da wannan cuta a ƙasar ta Nijar, ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ta ware wasu kuɗaɗe don gudanar da aikin rigakafi a wasu jihohin ƙasar da aka samu bullar wannan cutar kamar Maraɗi da Agadez. Domin jin ƙarin bayani game da wannan cutar da ma wasu daga cikin illolinta, abokin aiki na a Maraɗi Mansur Sani ya zanta da jami'in yada labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi wato Dr. Lawali Ibrahim ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. ana magana akan cutar na zazzabin farar masassara in ce ke ta abu da eh, ita farar masassara ciwo ne mai matuƙar hatsari ga wanda ya kamu da wannan ciwo da kuma ita wannan farar masassara mutane da su mamaki wani kalar sauro ne ke haddasa ta idan mutum ya kamu da wannan farar masassara to za ku ganin wasu alamu masu tsanani da ke bayyana ko mutum zai shi ko ma da zahin jiki kenan yana ne masassara mai tsanani bayan haka nan za ku ganin idanun su sun masara bayan sun yi masara kuma za ku ganin hannun shi nan da hannun shi ya fari pet kuma sannan za ku ganin mutum eh, yana zadda jini ta bakin shi har zuwa dubarashi kaga eh, kenan aka dubu hatsaya ma bisa wannan alamomi farin sassara a ce wani gaskiya bakin gwargwado mai hatsari kwarai. wannan mafarin masassara kwanci kawai a kowane nau'in sauro ne wanda yake tilawa bai tabbata an sauro da ke tila ana yin zazzabin cizon sauro ne bambancin su. kai ka san shi kalar sauro ko yadda ka san kalar kihi ne kan ka zo za ka iske kaloli da yawa to shi ma yana da kalolin shi da yawa bakin gwargwado kalar da ke haddasa wannan farin masassara kala ce ta daban kuma yawanci za ka iske suke cewa kana sayo da tashi tsanani kawai inda ke da tsananci haka na eh, ce da sauransu da komi da komi dan kawai da muka dauki na wannan jihar murari ai kaga da aka samu kala sai aka same ta a jihar eh, in ce gunduma eh, gazawa kuma a gazawa kin ce ya kasance wani bangare can na wajen garin cikin likita aikawa ake ce mishi gwarabuja ake ce mishi idan ka je can za ka ganin wuri ne bai kan gwargwado itace da sauran da komi da komi to wannan kalar sauran ana samun shi cikin irin wannan kalar sauran kuma yana nan yana yawo cikin mabatan mane kawai ake samun shi eh don kenan sabo ake ce mishi amma kala daban wata bambanta da waga kala wadda ke ce zama mutane tana samun sun fasalar ke zazzaro wannan kuran hasa za a iya cewa ta bulla a kasar Nijar ina ne ta bulla a wannan yanki kuma wace irin illa ta fara yau kawai da mun kusanta cewa bakin gwargwado kuran hasa tana cikin jama'a kuma tana yin barna kwarai amma sai ya kasance daga shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya zuwa dubu biyu da ishirin da uku sai aka samu mutane wanda da wannan ko yanzu ɗauki jihar dogon dutse a cikin kwanci garin dogon dutse gundu dogon dutse da cikin jihar doso gundu ta a jihar tawa sannan a zirin a jihar sannan nan a jihar maradi bakin gwargwado inda aka samu wannan mutane da wannan iyo na gwamnati da masu gwamnati sun samu sun shirya zaɓe na shaushawa saboda a kare mutane tun an ga cewa ba bula kenan a ɗauki mataki tun da ta kasance matakin da ke gare mu ko in ce makaman da ke gare mu na kuka da wannan eh, farmasa sara shi ne daga kashi duka an musu zagaye na shaushawa ko yadda muke na yau maradi mun fara ta da zawa bara 2023 tun da shi ne ka na baya bayan da aka samu su ma an musu wannan zagaye na allurar fara masassara to gaji yadda abin yake bisa kan nauyi da ya rataya ga gwamnati da kuma duk inda wasu likitoci suke na kare lafiyar jama'a bakin gwargwado duk inda aka ga cewa irin wannan abin ya bala za a zabura a yi wannan eh, rigakai allurar rigakai dama a kare jama'a eh, wannan allurar kawai da muka ta muka an fara yin su kawo wanga inda na zana dogon duci kai ta da kiro sannan aka yi da zawa to wannan murari kuma insha Allah murar da agadas kenan wannan yanzu dai ake kuma insha Allah za a dauki wata jiha biyu nan da ba da lokaci ba kuma a samu bakin barbado duka kowace jiha ta kasance ta samu. Wannan rukuni ne cikin al'umma maza da mata da yara da manya ko kuma daidai wani adadi ne a cikin ɗaukar wannan eh, rigakafi. Yau wannan allura ta daga sai da za a yi ta shafi maza da mata amma kawai yanzu eh, sai mu ɗauki yara 人生ある意味愛を語ったら成功するので insha Allah kuma bakin wai ba wani sabon abu ne duk likitocin da ka zagaya wajen mu za ka samu allura ta yara ita amma sai sun kai wata tara kyauta ne yake ta kenan wannan kamfani sai aka tafi yanzu duk yaran su kai wata tara gaba ɗaya ne da mara a musu wannan allura amma ban da gazawa da kero a agadas ba dan kuma nisa da an yi ta dubu biyu da ishirin da uku bayan wata tara sai aka ce duk wani wanda shekarun su ba sun shekara sattin ba har shekara ya tantanta a mashi wannan ta za a yana da illa ita dai guda ce ake yi bakin cikin rayuwa saboda ma ita har kamar eh ba su kamata a sake nihin wannan suka guda da aka maka ta kare ka insha Allah cikin rayuwa ba kamar da ake yi ake yawan yin ta bai da matsala da ya kara lafiya eh a ita ma bakin gwargwaro kawai da aka tsaye da kin haka na kasa abin ya ne wajen jawo hankalin mutane su gane ko ga kare in an muku wannan allura aka masu ka guda to ka kare ka tsawon rayuwar don kenan babu wata fa'ida a karawa a shi yasa aka yi daga gawa saboda ana nihin ba sun samu tun yasa da kuma a ja kara mutum da an ce da kuma abu ce ba zai iya ta kashe mutum ya fi da ma yau gani bayan aka yi ta ta aka yi ta ta aka yi ta ta wadan kuma sai nauyi ke gare ta eh. ah, nauyi bisa mutanen ta kamata a kuma da kiyashin miliyoyi nawa ne za ta rashi hmm, to wannan bakin gobe maganganu dai suna da nauyi suna da yawa dalilin abin da yasa aka aka gwada kun ga yawancin mutanen bakin gurgudu din da zamu ga wajen kudin samuka yanzu nan jihar ma mutum cent miliyan wasan miliyan biyar da da yan kakkinan yanzu tun da akwai ma kenan sai aka yi ta miliyan shida kuwa hmm. mutanen ta kamata a mana alura wanda za su hmm. yi eh, fa'idar wannan allura ga al'umma ko bai san an yi ta tana samun wani canjin yanayi a cikin su lokacin da aka yi ta. ai ta dai fa'idar ta ita ce idan mutum ya same ta za ta kare shi da wannan zazzabi da farin sa'a bayan an yi wannan allura kawar duk wasu magani ana kwatanta mutane akwai wasu irin abubuwa da ke iya su biyu baya amma ya bambanta daga wancan zuwa wancan tana da akan mutum ita yi zazzabi ko kuma inda aka mishi kurjin shi ko wuri da dan da yi da yana yana abin wannan ba komi ba ne kowa da kalli sai eh, kowa da daga wannan mai wucewa ne idan kuma mutum ya gaji ya kawo abin ya dan ja shi to yana iya zo likita mai kusa sai likita su kara ga shi wannan duka ba mu kara ga eh, kuke jira da al'umma game da wani wannan eh, shaushawa da ta an fara a wasu wurare ko kuma in ce a cikin ko mu na jami'ai wanda su ne su nema mutane su yarda su kawo kansu ko su yarda musu na lura muna jira ga al'umma jihar mara da bakin gwargwado su kama mu duk wanda kasance suna cikin wannan katanga ta wannan allura yana neman wata tara zuwa shekara sakan bakin gwargwado mutane su zo su kawo kansu ko ku za a iske su ko ku kawo kansu. nan alfanul goyo ko mai ciki. Yawa sai aka ce a cikin wannan allura an keɓe mace mai ciki har ma mace mai goyo amma wadda yaron ta bai kai wata tara ba. don matan su suna ciki to bakin gwalgwalo kun lokaci an ɗauke shi abin ba na ƙana yara da kenan kaso isa wajen inda za mu sauna an an na na an ce ta na wuce ko a matsayi na ga kuma matsayin da niko nake riko a na ingancewa bakin gwalgwalo abin mutane suke fidda fifi ki wani ke na wannan katanga a salura ba dan kuma ne dan adadin da muka aza na miliyan biyar da wani abu ta kasance mu wuce ita dai wannan ce mai kare ta wannan ya eh, Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. da kai Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. imamin addinin Krista. Kira da zai yi wa Kristocin arewacin Najeriya musamman da kuma Najeriya gabaki ɗaya shine ina roƙo har ga Allah subhana ta'ala wanda duka mai tsoron Allah musulmi ko Krista muke roƙar da sunansa guda muke bauta masa domin ya ji juyayinmu mu zauna lafiya ina roƙo abin da yanayin ƙasar nan yake ciki ya shafi krista ya shafi musulmi da yanayin zaman ƙasa da yanayin rashin tsaro ya shafi krista bai bar musulmi ba bai krista ba yanayin zamantakewa mu ya kamata mu ji tsoron Allah musulmi ya kaunaci krista krista ya kaunaci musulmi dalili kwa ubanmu fatai ne annabi ibrahim din nan yana cikin alkur'ani mai girma annabi ibrahim din nan yana cikin bible din mu ta krista yana cikin kuma littafin taura ta yahudawa littafin mu bible ya nuna mana babu mai tsoron allah irin annabi ibrahim me yasa mu ba za mu koyi ba daga annabi ibrahim yadda dangantakansa da ubangiji daga karshe ina roko abin da yake faruwa a kasan gabas misali wato tsakanin filistiniyawa da isra'ilawa kar mu yadda hakidan kiyayya ta filistiniyawa da kuma isra'ilawa, wanda ya fara fiye da shekara dubu biyu da suka wuce tun kafin annabi isa wato yesu almasihu suna da kiyayya da gaba nasu akan yanki ne na ƙasa ce a kawo mana bakin ciki fara gaba da juna na roke mu ina roƙon allah ubangiji ya kuma kawo zaman lafiya wannan mulkin Najeriya Allah ya albarkaci wannan ƙasa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya